gaba ɗaya kwata halal libani isra'ila ga yayan annabi yaqub alaihi salam illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda annabi yaqub ya haramta shi akan kansa khasatan kibi ko hurrima alaihim sai an haramta shi gare su fit tawrat a cikin at-taura wa huwa al-ibl shine raqumi lamma hasala lahu irqun nasa lokacin da ciwon cinya ya saru gare shi bi fatahin wa qasarin fa nazara annabi annabi yaqub alaihi salam yayi alwashi ma'ana yi bakance in shuhiya in Allah ya warkar da shi ya la yakulha baitin nama raqumi ko hurima alaihim sai an karanta gare su min qabla an tunzila tawrata gabanin ma ajidda a taura wa zalika ba'da zaman Ibrahim wannan bayan zamanin an Ibrahim alaihi salam ya faru walan takun ala ahadi haraman zamanin an Ibrahim alaihi salam na marakun bai zan haram ba kama za a amu kamar da sun ka faɗi qul kace lahum gare su fatu bi tawrat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace in kuna musun ba annabi yaqubu na an kai abin gaba lokacin sa annabi Ibrahim na to ku ce ku zo da taura wato luha ku karanta ta bayyana sirka kaulukun don gaskiyar magana kuka bayyana in sadiki na fi in kun zama su gaskiya da fadin waga magana ko bihitu sai sun kadi ne walam ya tubi ha ba zo da taura ba anan wannan aya yahudawa sun zo da magana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna son su ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da yace yana tare da annabi Ibrahim alaihi salam wada dai ce domin ai an haramta naman raƙumi ga annabi Ibrahim annabi Ibrahim kun bai cin naman raƙumi bai cin raƙumi don haka mista annabi Muhammadu ka ci mista mabiyan annabi Muhammadu ka ci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce musu a'a kamin wanda an ka haramta ma naman raƙumi yanzu annabi Ibrahim ya wuce da lokaci dogo amma in ba haka ba ku adda littahi na a taura ku zo da shi a karanta cikin littafin ku babu wannan da jin wagga magana sai sun kaɗi me sun ka ƙara gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ku zo da taura a karanta fama niftara duk wanda ya kaki ka ziban ƙarya Allah jingina ma Allah min ba da zalika bayan wannan ayat zuhurul hujjata bayyana hujja bi anna taharima lalle haramci inna ma kana min jihati yaqub gehen yaqub yake la ala ahad ibrahim ba gehen ibrahim ba to duk wanda ya yanka ƙarya yace ga wanda yake ba haka ba ulaika humu zalimun waɗannan sune azzalumai almutajawizuna alhaqqa masu ƙetare gaskiya ila albatil zuwa ƙarya kuna ji suka ce mun ji to ina magana zakuwa da taura babu ta don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ya gazgasta zamani manzon Allah sai ya ce qul sadaqa Allah hmm. واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سي الله كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل شيء صدق الله الله يا يغسيا في جمعه هذا ga wannan ka jami'i ma akhbar bihi kamar dukkan abin da ya bada labari da shi yayi gaskiya kai fattabi'u millata ibrahim ku zo ku haɗa kayanku ku harhaɗu ku bi addinin annabi Ibrahim Allah fi ana alaya wanda yake ni akan ta nake hanifan makarkaci ma ma'ilan makarkaci an kulli dinin ga dukkan kowane irin addini ilal islam zuwa ga musulunci wa ma kana min al-mushrikin annabi Ibrahim bai zan cikin mushrikai ba ai fi amri a cikin al'amari min umuri dini al'amari addinin sa asalan fofau ko kuma asalan ga tushe ko far'an dare shi wa fihi ta'ridun na akwai jurwai bi shiraki yahud cewa yahudawa mushrikai na wa tasrihun da bayyanawa bi annahu sallallahu alaihi wasallam laysa bainahu wa bainahum alaqatun diniyya qada'an kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu wata alaka tsakanin da yahudawa na addini yanke hu ala dini ibrahim na bisa ga dinin annabi ibrahim alaihi salam bil usul a cikin asali li annahu la yad'u illa ila tauhidi domin annabi bai kira sai zuwa ga ɗayan ta Allah wal bara'ati da kubuta an kulli ma'budin suwahu da duk wani abin bauta in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala don haka ashe kenan anan bayan wannan ta faru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kore su da hujja don haka yace Allah ya yi gaskiya da duk abin da ya bada labari da shiya kamar yadda Allah ya gaskiya ga kore maganar su ta cewa annabi Ibrahim ya zan an haramta mai naman raƙumi ba haka ba ne wannan akwai abin da zo daga Abdullahi bin Abbasin da Qatada da Mujahidu cewa dalilin samun wannan matsala ta annabi annabi Yaqub alaihi salam na ciwon cinya lokacin da yake tafiya yana gudanar wani dan uwa nashi da ake cewa Isu ya ta sama Baitul Maqdis dama annabi annabi yaqub alayhi salam mutunda da isasshe wanda ka san annabi musa yana ta yi bisa ga hanya sai ka kiɗi da wani mutum ashe mala'iki ne shi ko yana zaton kama wani mai kawo farmaki ne kamar lissu to lokacin da ya kai mai damƙa to shi ko sai damke ga cinya a wannan lokacin da yake sakin sa mala'iki ne sai ya sama yana kallon sa har ya bace mishi haka Abdullahi bin Abbas ya faɗa da Mujahidu da Qatada a cikin tafsirin Qurtubi don haka wannan shi a dalilin samu wannan rashin lana sai ya bar cin tun nama wanda adda jijiya ciki ƴaƴansa in je cin nama sai sun bi naman gaba ɗin sun ɗebe jijiya sannan ya ci daga baya sai wa Allah alwashi in Allah ya warkar da shi wannan rashin lahiya na ciwon cin yadda to zai bar duk abincin da ya daɗi gare shi annabi yaqubu bai da abincin da ya daɗi gare shi irin nama raƙumi da nono raƙumi waɗanda sun fi duk wani abinci gare daɗi don haka da wannan ya faru sai ya bacin su to shi na yahudawa ke son su ɗauko wannan matsala su azaga annabi ibrahim alayhi salam wanda yake annabi ibrahim kakan annabi yaqubu na domin annabi ibrahim shi ya haihi ishaqa ishaq shi ya haihi annabi yaqub alayhi salam to ina magana gamawa wato ba yahudi duk inda ya kaza kuwa da dasisa ya halakar da mai imani sai yayi a wannan ga shari'ar annabi yaqub alayhi salam yayi wannan bakanta da haramta abinda Allah ya halatta mai in Allah ya warka sai amma mu ga shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mutum ya ce abinda Allah ya halatta mai ya haramta ma kai nai in yayi umuma to abinda za a jayewa kawai mata tai ta haramta ga duk sauran komai sai a bace ga Allah to sai shi tai kuma da wannan ya zama mutum na iya barin wani abu wanda an mai daɗi gare domin sauraron ya same shi lahira akwai wani daga cikin malamai wannan aya da ya karanta ta ‘yan an ka zo da fawaki ababen marmari ana raba ana ba kowa shi sai ya kau da kai sai ce ma'udu aljanna insha Allah ni kan sai dai mun haɗu aljanna da kai Allah ya so amma bai zarge ka ba kai ‘yan kaci muna tare da ku saboda haka ashe kenan zuhudi mutum na iya zuhudi ya bar abin da adda daɗi ya kisi domin ya hori kai ne to amma wanda ya ci in dai halal ne abin da samu ne sai da halar to babu hanyar zargi ne in ka zarge shi kai ka faɗi Allah ya gane damuwa na'am إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين wato in wagga kafa an ka ɗauke ta sai su koma ga wata duba an zo ga wannan an kashe su an ce su ɗauko littafi sun kasa sai sun ka cira suka koma kuma wajen ɗaki yahudawa wa min shubhati wa min shubhati al-yahudi akwai daga shubuhi na yahudawa tabdilu baitul maqdis hihi ta baitul maqdis alal ka'bati akan ka'aba suka ce a ah, to ko dai ni kace dai dakin mu na qudus baitul maqdis ya hi ka'aba ya hi dakin ka bi qaulihim huwa afdalu min al-ka'bati ya hi ka'aba in ji su don mi sun kace da annahu muhajirul anbiya domin shine wurin hijira annabawa duk ba annabin da ya hijira can yayi wa qiblatuhum kuma shi aqim alqiblatu wa arul mahashar kuma canza a taron alkiyama misa sun kai wannan da yalbasu zan su kawo rikici bizalika da wannan alal muslimin akan musulmi dalilin haka qala Allah ta'ala sai Allah ya ce inna awwala baitin lalle horkon daki wubi'a wanda an ka aza mubtada'un Linnati ga mutane fil cikin ƙasa don ibada ana ana sanar da kuku ya ku yahudawa da musulmi masu hankali lallazi bi bakkata wannan da an makka Inji Allah bilba'i lugatun fi makkata sun me bi zalika li'annaha tabakku a anaqul jababira mm. an yi mata wannan suna don tana daddake wayoyin makangara ai tadukku tana da dake su banahul mala'ika mala'iku ta gina shi kabla halqa adam na halitta annabi adam bi alfai amin da shekara dubu biyu kamin a halitta annabi adam an ka gina wannan daki da shekara dubu biyu mala'iku ta gina shi wa bi'a ba'abahu a ƙasa an ka aza wato wannan baitul maqdis an ka aza shi bayansa bayan an gini wancan daki an ka azabai ta maqdis baya gare shi wa bainahuma tsakanin su 40 sana shekara 40 sai da an ka gina dakin Ka'abar shekara 40 sannan aka gina Baitul Maqdis kama fi hadisi sahihan kamar yake cikin hadisin Bukhari da Muslim wa fi hadisi ya cikin hadisi annahu awwalu ma zahara ala wajhil mai inda khalqa samawati wal ard shi dakin Ka'aba shi a farko abin da ya fara bayyana bayan ƙasa lokacin da an halici samai da ƙasa zubdatun wato yana kunwa bai da an hori hudu hiyatul ardu an kashin hida ƙasa min hatihi daga karkashi ne duk duniya inda an ka fara mulmula ƙasa ta kai danna an ka fara mulmula ta tana wata barma an ka fara walwala ta danna inda ɗakin Allah yake to ina magana fifita wato wannan ɗaki shi ake da duniya wanda ka san cibiya ga jikin mutum to haka na ɗakin nan yake kuma wannan ɗaki Allah ya ce mubarakan mai albarka halun min allazi ai za baraka ce ma'abuci albarka hudan kuma shirya na lil alamin ga talikai li'annahu qiblatun domin shine alqiblatu wa fihi ikhbarun bin tishar al-islam wannan akwai ba da labari da watsu musulunci fi jami'il alami ga dukkanin talikai wa ikhtisarul yahudiyyati da takaito yahudanci bil qabilati da qabila guda wala yakunu baitul maqdis qiblatul alami baitul maqdis bai zama alqiblat talikan duniya duka saboda haka ina hihita babu wanda ya hi shine Ka'aba ɗakin Allah don haka Ka'aba harko mala'iku sun gina bayan mala'iku Adamu ya gina bayan Adam annabi Ibrahim ya gina bayan annabi Ibrahim Jurhamu sun ka gina bayan Jurhamu wato sannan Amalika sun ka gina bayan Amalika sannan Qurayshawa haka an ka gina ɗakin da haka ya zuwa ɗauran wa ɗauran ɗauran wa ɗauran ginawar mala'iku ginawar Adamu ginawar Ibrahimu ginawar Jurhumu ginawar Amalika ginawar Qurayshawa haka ya tafi na'am فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين shi ɗakin nan Allah ya ce fihi ayatun bayyinatun ciki akwai ayoyi waɗanda a bayyanannu min ha daga cikin ayoyi na akwai akwai maqamu ibrahima wurin tsayin annabi ibrahim alaihi salam ai alhijir duci allazi qama alaihi wanda annabi ibrahim ya tsayu garai inda bina'il baitu ginin daki fa asara qadamahu ƙawawunsa dugadugansa suka yi sai fi cikin wurin nan wa baƙi ilal kuma son nan na har yau akwai alama ko babu halan duci alewana to tunda ba alewana ba dan adam ya tsaya gare shi so yana ya hita kai ka sa akwai magana fi ayatun bayyinat muqam ibrahim in kana iyawa samu lokacin da babu mutane da yawa ka sai harami wanda za ka kai ga kwalba ka riga son nan na nan kuma ma'a tadawulin zaman zaman tare da tsawon lokaci wata dawulin aidi da kuma sa hannuwa ana shafawa amma son bai bace ba saboda haka ka dubi awan lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya cikin duniya lokacin da ya ce wurin ne ya bar matarsa wurin ba kowa lokacin da ya dawo suka ginin ɗakin tare da ɗansa wa'annan amma bayan an yi gini yake bari in bari in bari in yi baya baya in duba in gani in gini ya daidai to sannan na hauru ce sai kawo hula sun ka kahi wurin eh sai an zo ginin ɗaki an kace bari a a gurgusa son nan da inda yake don wurin ya mace gila ta biyo su dole an ka bari facce zai daga da na wallahi tsaki na rufewa fihi ayatun bayyinat maqama ibrahim kuma wa minha tad'iful hasanat daga cikin ayoyin da aka dakin nan aikin kwarai in kai shi cikin hurumin to Allah zai linka shi in kana ba da sadakan naira guda nan Najeriya alinka maka daga goma zuwa ga ɗari bakwai to in ka ba da sadakan riyal guda a Saudiya za a linka ma daga dubu dubu goma duk guda nan dubu na har zuwa ga dubbai babu iyaka raka guda haka nan kai ɗakin nan na Allah wanda ya zo ya zauna kawai bai komi illa kallo nai wallahi akwai rahamar da ake yankawa wadda ke lullube shi kalada kullun Allah zai sako za a raba rahama ɗari da ishirin masu ɗawahi su da sittin masu sallah Su'ad da arba'in masu kallo su da ishirin nawa kenan ɗari da ishirin kenan sun hito su haka abin yake wa inna daira kuma lallai tsuntsu la ya aluhu bai hawan ɗakin nan sai ka zauna ka duba gani wala ya kada hawa ko gita bai in ka ga tsuntsu ya hau ɗakin Allah ko kaga ya gitta ga sararin nan tsakanin ɗakin Allah ya gitta haka to illa la tadawi bai da lahiya sai don magani duk tsuntsun da bai da lahiya to na ya gitta ko sai haushi sai warke kawai ta sauko wa man da halafu wanda ya shiga wannan ɗaki kana amina ya za amintacce gaban a kai mai hari la ta'arradu ilayhi ba gitawa gare bi katalin da kaci aw zulmin ko zalunci aw gairi zalika huwa haramun hurumi na aminu amintace la hami ba'da al-islam mujriman amma bayan musulunci dakin Allah bai kare mai laifi warwaya an annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-hajunu wal baqi yuhadu bi adarafihima wa yunsarani fil jannati wa huma maqabarata makkata wa madinata annabi rahama ya ce alhajunu makabartan makka wal baqi da makabartan madina yuhazu ana riko bi adarafihima da gihin su wa yunsarani fil janna a watsa su aljanna wa da kasan kashi da zani kai shanya bisa ga zani in shanya ta isa kwasa a haka kai a haka kai hmm? a'a ka kama haɓar dama da haɓa hagu da waccan haɓa gabas da ta yamma ko da ta kudu tarewa sai a game ko a sai a sai a zuri shanya to haka nan aka wa waɗanda an ka turbuɗe juru da waɗanda an ka turbuɗe bakiya sai in sun ka taru sai a game sai a watsa aljanna amma sharaɗi a mutu da imani mm. wa anhu alaihi salatu wassalamu an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sabara ala harri makka satan min naharin tabaadat anhu jahannama masirata mi'ati amin duk wanda ya zo makka zahin makka ya matsa mai yayi hankuri akan wannan zahi na makka sa'a guda ta rana to jahannama tana nisanta gare shi tahiyar shekara 200 to sa'a nawa kai maka kana jin zahi ashe jahannama ba ta ko kusa gare ka saboda haka yake wanda ya saba ya taya ibada nan bai bai har ka aka kwasuwa wa min sabili baitillahi bi bakkata ala gairihi saboda fifita wa ɗakin Allah wanda wanda an maska akan waninsa ja'alahu mawdi'al hajji Allah ya sanya dakin nan bagiran hajji duk duniya babu inda aka haji sai can ko akwai wallahi ko wasu sun ce ga wani da aka dawahi ƙarya suka yi babu inda aka dawafi a kewaye daki a ce an yi dawafi wallahi sai dakin sai dakin Allah sai ko dawahin banza dawa dawahin iska huwa qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki walillahi ala nasi hijjul bait hijjul baiti hajjanta dakin Allah walillahi ya zan wajibi ga Allah Allah na saka mutane min zamani adam tun daga zamanin annabi adam ila akhiri duniya har karshen duniya hajjanta dakin nan ga wanda bai zo ba to wajibi na wanda ya zo ya yi ya koma ya yi ta dawo'i ne wajibun bi kasar al-ha'i wa quri'a bi fathiha lugatani fi mazari hadd bi ma'ana asli wa bidul min an-nas manin sada'a sabila ilai amma wanda samu ikon hanya zuwa ga ɗakin tariqan hanya fassarahu sallallahu alaihi wasallama bi zadi war rahila manzon Allah ya fassara da guzuri da abin hawa rawahu al-hakim wa ghayruhu anan Allah ya wajabta yin hajjanta ɗakin nan ga wanda adda iko wa adda iko yana yi wa mutum na da kuɗin guzuri amma bai da lahiya bai da iko yana yi wa mutum na da lahiya amma bai da kuɗin guzuri bai da iko amma wanda adda abin da ka kai shi ɗakin Allah shi yo hajji to zai zo shi ya hajji nan koda ta ƙaƙa koda zai gama duk abin da gare ya sayar ya har hada ya ta yo aikin hajji ya dawo ya zan talaka to shi haka da Wala walau kara ko da yana zuwa shiga mu hajji ya dawo ya kuma talaka da mai hali na to tai. au taraka waldahu li sadaqa ko yana barin ɗansa yana neman sadaka da zai ci abinci Allah amma in lam yakhsha in bai jin tsoron kame ya dawo gidan ya tozarta to ita kuma أو ما yuba'u للمخلص ko kuma abin da zan in ana bin ka shi in ka bashi aka bin ka ya an kai ka ƙara kotu duk abin da aka iya gaggamawa a sayar don a biya bashin da aka bin ka to kai haka nan ka taimaka muna tare da ku wato magana zuwa a ɗauke farali ba karamin magana ta ba babbata Allah ganar damuwa wa man kafara billahi duk wanda ya kafirta da Allah wa ba an ya qabala al-haqa ya ki karbi gaskiya fi amr tablili da Ka'aba a cikin al'amarin hihi ta Ka'aba ala baitul maqdis bisa ga baitul maqdis fa inna Allah ganiyun Allah mawdaci na anil alamin gaban talika al-insu wal jinn wal malaika Allah ya wadatu ga talikan mutane da aljannu da mala'iku ai wa man kafara anil haqi duk wanda ya kafirce gaban gaskiya wa innahu la yadur illa nafsuhu bai cutar da kowa sai kansa لأن الله غني عنه دون الله مودا كنا غبرنسا وأن غيري ويبرد أحكامه الله كنا فرلن توكنشه كنشانسا على المكلفين أكم بالغي لفوائد يرجع نفعها إليه دون فائدودين دا أمبانينتا غريسك كوما بعد الله با لا له تعالى بعد الله با نعم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون ومن تلبيس اليهود أقول لك سوء ياور يهوداوا jahaduhum musun su ayatin lahi Allah wato kun gani yahudawa fa ba fawar fata ɗaya abba yahudi ba wala duk wanda ya aiki irin na ba yahudi ba yahudi na mutum na gani kiri-kiri shi musun abin da Allah ya ce to yahudanci na musun su ayan Allah ala amalin bisa ga aikin su ala ilmihin bisa ga sanin su da sirka da ta misa suka haka li dillu annasu don sabar da mutane ana gari ta wa ankara Allahu alaihim zalika Allah ya musu musu qul kace ya Muhammadu ya ahlal kitabi ya ku mutanen littahi wai abin tambaya lima takfuruna dan me kuke kakkahirta bi ayatin lahi da ayoyin ubangiji na qur'ani wallahu shahidun Allah mai shaida na alama ta amaluna bisa ga da kuke aikatawa kai jazi kuma alaina sakin kamu ku akan sa wannan wa zargi ne ya ku yahudu ya ku nasara ya ku masu riga masu irin nasu aiki don me kuke musu ayoyin Allah don me kuke kahirce musu a koma cewa قل يا أهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون yana yiwa wani ya ce ai da yahudawa ake hakkai baka ta ba qur'ani magana yake da kowa qul kace ya ahlal kitabi ya ku mutanen littafi shin wai abubuwan ga naku ku mutanen littahi lima ta tasuduna don me kuke kangewa tusrahu kuke karkatar da mutane an sabilillah gaban gode bayan Allah addini addini in kaga mutum zai gane addini ce mai ga wata dibara kuna kange man amana wanda imani minan nas cikin mutane bi takazibukum nabiyya da ta kuma zan Allah wa katamina ati da boye sifar manzon Allah tabguna ha kuna neman ta ai tabuna sabila kuna neman hanyar ga ta manzon Allah i wajen karkata kuna son hanya ta karkace mazdarun bi ma'ana ma'uda ai ma'ilatan anil haqqi wa antum shuhada ala hali ku masanani alimun kun yi sani bi anna dinal mabdi addini yardaddi al qayyim tsayayye wa dinul islami shine addinin musulunci jama'a yayi kama da wanda ke cewa eh wani abin da kuka gaskiya na ku ci gaba wallahi ko mu wani abu ya hana mu abin nan da ya hana ka sai ya kai kauta? abin da ya hana kauta zai kai ka Allah zai kama fi kitabin kamar da cikin littafin ku wa mallahu bi gafilin Allah bai zan mai bari ba amma ta amalu na gabin da kuke aikatawa min al-kubur na kafirci wa takzib da karyatawa fa inna ma yu'akhirukum Allah ya jinkirta muku na ila waqatikum zuwa ga lokacin ku jazikum ne sakan ka muku ya Allah kai mana sakai ya kwarai na'am يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين سوكما قاوة أبيئة دوان دكين تقولي قاء قريب يهودنا ومن تلبيس اليهودي akwai daga turbuɗan yahudawa cuɗan yadda suke yi cuɗan yawasu dassun naza'at aljahiliya hmm. turbuɗawa jayayya ta jahiliya in an yi abu ya wuce ya zan bayanan inda wanga da ya wuce bayanan inda wanga da ya wuce yana son ya gabra kansu to duk wanda ka bai hudi na ba sai ya yarda ba wal hamiya bainal muslimin da kuma hamiya tsakanin musulmi musulma kana bainal ausu misali abin da zama tsakanin ausu wa hazarar da hazarar min alfitan na fitinoni qabla al-islam gabanin musulunci wai ta na suna ta jayayya hatta kadu har sun kusanta ya katatul su yayi su yaki shi ma tsakanin su wa tarfa da zalika rawabidu diniya kullin addini sai ta raunana da haka Allah fi kan tamrun wata kullin wane ne yazo yana son ya gama su shasu ibn qais yazo ya ce ku yanzu duk abin da an kai can baya kuma ce da shi yanzu kun zo wai kuna kun ka cibre wuri guda to ko gobe ko matashi ta kai domin sun zauna tsakaninsu suna yaƙi shekara ɗari da ishirin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo kira su sai yaƙi ya kwanta tsakanin sun ka zo sun ka haɗa kai sun ka zan abu guda to wannan shi abai abaiwa yahudawa daɗi abinda suke so kullum dai ya zan ana ta har ka a zauna lahiya so duk wanda a haka nan cikin al'umma ya ƙi bari al'umma su zauna lahiya babu abin da yake illa gama wanga da wanga wallahi ko yana da riga da janhuwa da rawani wala bai hudi na bai huda banza don haka Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku an kai imani in tudi u fariqan wallahi in kun kai da'a ga wani gabri min ladzina utu kitab ga wannan an ka ba littahi yaruddukum ba'da imanikum kafirin suna mai da ku kafirai ba imanin Allah ka tsare mu ka san wanda ya zama masa sanadin ridda to in alkiyama ta tsaya baka da maki kamata don shi ya gurce ka daga arziki na har abada wanda ya taimaka maka ga kashiriyu ka zo ga abin da a daidai ka zo alkiyama ka samu kwanciyar hankali ba ka da masoyin da hishi amma dan adam ya yi ganin abin da a cikin duniya bai ganin abin da Allah ya saboda mi bai santa ba in ka ga ya gane lahira mutuwa an kai amma da an ga zaman gaisuwa duk an kawace shi ke ya koma ga halinai Allah sauƙaƙa ci gaba. Wa kaifa takfuruna wa antum alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim shin wai wa kaifa takfuruna taqaqa kuke kafirta استفهام تعجب وتوبيخ تقع وجهك كاهرتا da Allah wa antum tutula alaikum ayatul alhali ana karantawa gare ku ayoyin Allah kuma fikum rasulu manzon sana cikin ku man ya ta duk wanda ya riko ya tamassaka ya riko billahi da Allah faqad hudiya hakika an shirya shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya daidaitatta wa shari'atun ita ce shari'a allati tusawi wanda an bai daidaitawa bainal qaribi tsakanin wanda a kusa wal ba'id da wanda an nesa hmm. wata mana al'amala ta hana kuma ta hana aiki da muqtalal awadib jahiliya ga abinda wato kungiyancin jahiliya ya hukumta wata watulul unsuriyya kuma da abubuwan sun faru na cewa na lokaci ai tsakanin mu da wani iya ta faru to in ta faru musulunci ya hana sai mi sai mi ni a gaba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda suka yi imani taqullaha ku tsarki Allah haqa tuqati haqiqanin yin tsoron Allah ai tabi'u ku bi shara'i shari'o'in ubangiji wala tuhakkimul awaid takku mai da al'ada ita an mai hukunci kanku bi kadar dakati gurgudun iko kama qala fi atin kama yadda cikin wata ayata da wata wata qullaha masadatu hmm. wa hiya mufassar da hadha li hadhihi ita an mai fassara ga wannan aya wala tamutunna na ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun sai kuna masu bin ja kuna masu musulunci mun qadu lil awamirillahi muwassiduna lahu kuna masu kadaitawa ga Allah bil ibadati da ibada jama'a muna jin karatun ga kar wanda ya yadda rayuwa ta tahita sai yana mai imani mai musulunci wallahi duk wanda ya rashin arzikin rai ne ya bar jikinai musulunci ya riga su uku ce gare shi ko ya mutu babu imani wallahi wargiya ya kasa mujaddadi na addinin musulunci na ƙasar nan shehu usman bin fodwe abinda ma yake cewa la fa'idatu fi dini illa man adrakahu al-maut ma al-iman addinin gaba ɗaya sam sai da fa'ida wallahi sai wanda mutuwa ta riska tare da imani ko kana addini mutuwa ta same ka imani ya su ta gare ka aka damƙe ka baka da imani ka shiga rami wallahi ka gama yawo aljanna kan sai dai kaga wani ya shiga Allah kai muna magani duk dan adam wanda ya yi rayuwar duniya ya gama ya mutu ya ta ya shiga wuta wallahi harka ba ta gare ba wani ya yi kasa Allah sauƙaƙa wa ta tubu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah na magana da musulmin duniya gaba ɗai. Allah ya ce wa a tasimu ku riko hablillahi da addinin Allah jami'an gaba ɗai aidinihi addininsa wala ta faraku ka kuraraba. ba ba a da jima'i bayan haɗuwa bil islami da musulunci an yi magana akan ausu da hazaraju amma aya ta jale za ta hayyo al ibratu bi umumi lafzi la bi itibari sabab ku riko da igiyar Allah mai karhi shine addinin Allah wala tafarraqu ka qurara ya ku musulmin Najeriya akwai turawar ta kai bango wallahi ku haɗa kai ya ku ‘yan jama'a su izalatul bid'a wa iqamatus sunna ƙungiya ta haɗu ba ta rabuwa amma wani na iya hita wanda ya hita kam ya tafi amma ƙungiya na nan daram Sheikh Sani ya jingir shugaban majalisar malamai Sheikh Yusuf Sambo ga cikon mataimakinsa. Izala ta haɗu ba wanda a waje. wanda an waje ba wani na ba don haka wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu qarrabu wallahi kwatahi ina fada wa rami Allah ka ganar da mu waskuru ne matallahi ku tuna ni'imar Allah da ya alaikum gare ku in amuhu ni'imatai ya ma'ashar al-muslimina misal aus wa hadrach in kuntum lokacin da kun ka zama qablan islam gabanin musulunci a ada kuna make juna wani na iya samu yuka an zauna haka ko ba zauna haka nan ba fa Allah fa Allah ya hada jama'a ya hada qulubi ku tsakanin zukatanku bil islam da musulunci wagga haduwar ita kuma wani kaso ya zo shi yau sharaba fa arun summa arun summa arun shaqa'ul mar'i min ajali da'ani aibi sannan aibi sannan aibi ɗaurin kan mutum don ai abin ci maka ci maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa'azzahatun Allah ya hada bayan ku tsakanin zukatan ku bil islam fa'azzahatun kun ka wayi sahiya ma'ana fasirtun kun ka zabo bi ni'imati da ni'imar Allah ikhwanan kuna ƴan uwa fi dini ga addini wal wala da shugabanci kai gabanin haduwa wa kuntum kun zamo ala shafa akan gaba karfin gaba ta horatun wuta rami min nari na wuta laysa bainakum wa bainal wuqu'u fiha babu abinda a tsakanin wada ku cikin wuta illa an ta mutu ku fara sai ku mutu kafirai kawai da wannan aya shehu abdullahi yace cikin diya at-tawil fi ma'al tanzil ya tabbatar da kabirin kahiri wuta a ciki kabirin kahiri wuta na babu abin da a tsakanin ku hada cikin wuta sai ku mutu dai wannan ya nuna me a cikin da aka gina wuta fa an qazakum minha Allah kamar da ku daga gare ta bil iman da imani kazalika kama buyyina lakum ma zukira kama yadda an ka bayyana gare ku abin da an ka ambato yi bayyana Allah lakum ayati Allah ke bayyana gare ku ayoyinsa la'allakum tahtaduna ya yi ku shiryu tabi ku kuɗi ku da hanyar shirya al-mustaqim da bai tatta bittiba'il ayati da bin ayoyin Allah wannan ya isa mutum shaha kai ne ruwa ya kamata ga musulmin Najeriya su san inda dare ya mutu akwai bukatar haɗin kai akwai bukatar tsatsayawa a dubi a tsakanin juna a yafare ma juna a haɗa kai in ba haka ba wallahi in an kara rabo da an haka ba kare an haka haka an haka kama ku duk aka kare amma in an ka hada kare ya zan dunkule guda an ka da an ka buga ya ga kinya bai karewa in baka yarda ba sai ka samu kara ka tara ka dauki guda guda ka kakkare waɗannan da ka kakkare arme su a za buga suna karewa to ku sai an koya muku wayo kuna nan sai an koya muku wayo kowa babu abin da a gaba na illa dai ni in samu to in ka samu ka samun amma kai an ka same ka ni a bukatu ni a ka kun gane magana ka samu ga abin ga hannu an kai na kissa annabi Isa alaihi salamu da wanda ya bi sai wa'azi da an ka samu kuɗi suka gwada kuɗin suka so annabi Isa ce a bar su nan an ka bar su kamin su ba sai ga wani ya zo yace da na rabu ruwan gada yace da na rabu an aika sai abinci ya sauko ba ya sa kowa ya mutu ga dukiya babu ba ba masu ba masu abin nan haka kuka bukata ya ku jagororin mu na wannan kasa wallahi kowa ya shafa maka ne ruwa in mutum bai yarda wa ne samu shi ma sai ki rasa Allah ka ganar da muwa to ci gaba lokaci بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar kullum muna sauraron wannan karatu ne a babban masallacin jama'a na tsohuwar mayan da ke garin birnin kabe da kungiyar jama'atul bida bidawa kamar sunna asasawa alamakum a shek Ismail Idris bin Zakariya Allah ya ji kansa da rahama wanda ke gabatar da shine a shek Abdulrahman Isa Jiga shugaban mutum malamai da jihar Kebbi tare da Alhafiz Abdulrahman Ahmad Hussaini Jos Allah ya saka musu da alheri a yau saboda karancin lokaci za mu karɓa tambaya ɗaya a insha Allah saboda lokaci ya riga tafi za ta malamai tambaya na farko yana cewa ya ce assalamu alaikum ta malam hmm. shi ne ya saki matarsa saki ɗaya sai ya koma ya koma ya biya sadaki ya ta dawo ma'ana ya sake dawa da kila bayan ta kare yadda hmm. inda sadaki ya shigo bayan haka ta dawo kuma ya sake ta haka ya ce amma kuma shi a ransa ya san saki ɗaya yi ma'ana da wancan da wanga da yi ya ce tumi a hukuncin amurci ko za su sake aure ko kaka abin yi a ba ya sake ta guda ta ta ya ta idda ta gama an kuma kulla aure ba eh to ya ha kulla aure an kulla da ya giya bi. na'am to yanzu in ta dawo gida ne kuma zaman ya kasa zaunuwa kuma ya koma sakin ta hmm. in saki guda na ya guda na sai a dauki guda a hada da wancan sun zan biyu na'am yanzu akwai sauran ya giya guda ko barin ne sai ta gama idda ana kuma kulla arme arme da ya giya guda na'am to tunda sun riga sun saba da su zauna su rabu kuma sakin ta zai komai ya saki kaga da yanzu ta zan uku sai ta koma arme mm. nan bai iya mai shi sai ta aure na'am awo insha Allah nan zamu dakata amma yanzu nan yana da damar mai suwa don juna to okay sun ci akwai to sai tambayar ta ta biyu na'am yace ko yana halatta ko kuma menene hukuncin wanda ya sanya turare a cikin azumi eh turare a cikin azumi ya halatta amma akwai karhanci gun malamai domin turare yana kira zuwa ga shawa amma dai halan ne halacci ne wani karanci ne wani bai hana halacci na'am a ah, sai mai tambaya na gaba na'am yace menene hukuncin wanda yayi brush ma'ana yayi brush da maclean ko kuma makamancinsa a cikin azumi eh to sai a faɗa mai bayi inda jahilci ya sai ya bari domin brush yana da ragau wanda yana iya kai abin nan ga makoshi wato wani damsashi da ake ji ga makoshi to duk abin da haka nan ba yi don haka an ka hana mai azumi asawaki da danyen icce amma babu komai shi da busasshe na'am sai mai tambaya na gaba ita ga wata malam me yi hukuncin wanda bai yi sallar isha'i ba hagari ya waye kuma ya ɗauki azumi shin azumin sa na nan a azumi ya inganta sallar da bai yi ba dai tana da babban laifi laifi ne ka harci ɗaya shi Eh. ka karanta littafin adali zan zama azimu ya ce. Eh. a sai tambaya a talle gare eh? sai mai tambaya na gaba na'am ya ko ya halatta a yi asawaki da busasshen ike na ƙirya a cikin azumi? a icen da bai da ɗanɗano shi aka son a yi asawaki da shi icen da bai da ɗanɗano na'am hmm. a sai wannan shi neman addu'a yake ga jama'a musulmi akan wasu matsaloli kamar haka na'am yace shi dan kasuwa ne gashi da shago amma ba kasuwanci sha gashi da mata babu abinci sha gashi gidan haya kuma kudin haya sun kare inna lillahi dan haka don Allah yana neman addu'a game da wannan matsalolin Allah shawawan gabawan Allah mahita Allah ka farraje mai Allah ka farraje mai ire-ire ne Allah ka yalauta musulmi gaba ɗaya. um, wanda ya faɗi ya arhamar rahimi na uku to akwai mala'ikin da Allah ya wakilta cewa arhamar rahimi ya ce ka roki abin da aka so ya baka to balle yanzu aka da azumi amin sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمد المجيد الله غافر تامنا الله غافر تام إياهم الله غافر تام معلمهم Allah ka ji kan mujaddadi na wannan ƙasa Najeriya Sheikh Usman bin Fodiyo Allah ka yi masa rahama ka ji uwansa Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammad Bello da salam na Jimbana Allah ka dullube su da rahamarka da duk wanda suka mara musu baya wajen wannan aiki na jaddada addinin musulunci ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ji kan mu'assasin wannan kungiya a Sheikh Ismail bin Zakariya Allah ka yafe masa ka ji kan babban malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar muhammad Duni Allah ka yi masa rahama ya Allah ubangiji muna roƙonka ki ga masa malamai ta ƙasa babban jagora na wannan kungiya a Sheikh Muhammad Sani Hajjin da Allah ka ƙara masa gudumawa Allah ka ƙara daga darajarsa Allah ka taimaki mataimakinsa a Sheikh Muhammad Yusuf Sambura da cikin Allah ka ƙara masa gudumawa Allah ka taimaki sa'i na ƙasa a Sheikh Fela Sanjingir Allah ka ƙara masa albarka ya Allah ubangiji shugaba na gudanarwa Alhaji Marafa Tambuwal Abdulrahman Allah ka ƙara masa lafiya wanda ɗazun nan malam ya fito sakoto mun raka shi ya je ya gaishe shi kuma jikinsa ya yi kyau muna fata Allah ka saka wa malam da alkhairi Allah ka ƙara wa marafa lafiya da dukkan marasa lafiya musulmai wasu suna asibitoci wasu suna gidaje a kwance wasu ma suna yawo da cuta Allah ka warkar da su اللهم رب الناس مزم باشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما ya Allah ubangiji maluma da shi a shiga tura cikin wannan kasa da wajen wannan kasa don gabatar da tafsirai a matakai daban-daban da masu ja musu baki muna fata Allah ka musu gudumawa cikin su akwai shi wannan babban malami namu kuma babban jagora na wannan kungiya shugaban malamai a Sheikh Isa Jega da yake gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka da kuma cin garin jega muna fata Allah ka masa gudumawa ya Allah ya ubangiji dukkan mataimakansa Allah ya kara musu taimako akwai daraktan yan agaji da mataimakansa akwai shugaba na gudanarwa da mataimakansa Allah ka musu albarka gaba daya wayannan manya-manyan maluma da shugabanni da limamai da suke tare da malam kullum muna fata Allah ya kara musu taimako kamar shi da damana da su sakare da shauran shugabanni Allah kawo da su da sun mun ta ambatan su Allah ka musu gudumawa cikin mu anan akwai manya-manyan jami'an gwamnati a ministerori daban-daban da waɗanda suke wato manya-manyan 'yan kasuwa da waɗanda suke manoma da makiyaya da shauran jama'a masu neman halaliya a matakai daban-daban Allah ka ɗaga darajar kowa a cikin mu matasa da kuke tahowa wajen wannan karatu manyan ku da ƙananan ku Allah ya marayuwa ku albarka karatu da kuke yi na addini da na boko Allah ya sa muku albarka ciki Allah ya sa ya amfane ku ya amfani musulunci yan agaji Allah ya ƙara ma ku albarka ya Allah ubangije muna roƙonka kowa a cikin mu bisa ga abin da yake nema na neman biyan bukata Allah ka biya mana wannan wata mai alfarma watan Ramadana alkhairi da albarka da ke ciki da rahman da ke ciki Allah ka tsara shi gare mu Allah ka sa mu bayan ka wanda zaka yantar ya Allah ubangiji muna roƙonka jagorori na wannan jiha a mataki wato na gwamnati tun da hakan mai girman gwamna Allah ka masa taimako da shi da 'yan majalisinsa baki ɗaya Allah ka saka musu da alkhairi wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ubangiji muna roƙonka dukkan ƙasashe na musulunci baki ɗaya Allah ka zama da su lafiya a lara asihin Makka da Madina Allah ka ƙara musu zaman lafiya Allah ka ƙara ciyar da su gaba aikace aikace da ake ta yi a harami Allah ka ba su nasarar wannan aiki ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ɗaukaci addinin musulunci da musulmai Allah ka ruguje kafirci da kafirai mu karanta da mashara kafa daya Allah ka amsa mana